وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من الضلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أنفسنا سبحانتين هل بلكن إنه له ولشين على السلام عليكم ورحمة الله تسجيل جانب irsi kala cin waransa boren no cin waransa cin yanka gilzan ba ta wajen mutaci da mutaci cin a annasari kafin wala ne sambu zai ta cin da wala gilzan ba hinka da waransa cin dihinsa ya fosire matkan za irmane alasu ka son alfakai goma bangan da aransa annabi ne wani tubo ka ka fari ko an su mun tubo ne ra kan su ne har kan su hakikatan alfaga itan da ara sai annuru bambata za a itan wazu da wai kan mun tubo wazu kan irwana shekaru da tola da shi. a bangar sai wani wazu ra misayan ya dino shekaru zubai ya dino shekaru musa umar dal da ta ni kan ka wani banda al fage no tan aji ta ma kwara wani mane kauye kan ra'i manzo a wanda ga wakil wari irko tala subhanahu wa ta'ala amibatu inda ikul irko ta'ala ma albarka da iwana lo moreira inda ikul irko ta'ala ma albarka da iwana bayreira irko ta'ala subhanahu wa ta'ala nirgin wari waze wakite irko ta'ala subhanahu wa ta'ala amana irma gwaide amir gal sinay irma gwaide hari da kan shekokan kan zumbu shek musa asala irse hari bobu ago hayera kan asalan kan orma agoni arse tasfiyatuhu mana tauhido wani hakika abubu, kan borbo janga من سوائب من شوائب الشرك والبدع والمعصية وغير ذلك توحيد حقيقة ديانو توحيد حننا ديانو كفن الشرك غا كفن بدع غا كفن إلكو تلاكتين غا ونم وكل أصلا أرنس إبو ذا الشرك وكان أكارك سي إروان بتميرا أكارك سي إروان ونديرا أكارك سي فاميرا kan borenga foman dano boren mane ingi bor darandi bor kan hubbori ko tala subhanahu wa ta'ala inga no gane bor fo se agin darandi ifo na agin darandi da cafarai mana annabi dor ina annabi dorandi makka ina annabi dorandi ina annabi dorandi ina sahabai dorandi ina kar amma dai ina misayati ko irko tala subhanahu wa ta'ala wani sabbai sai asala ise bid'a bo irin bay mo kan al bid'a baridul kufri hadde ine bid'a wo to irin bai kan risala no lettre no kan ko ni chafartarera wodi seno ngi magine a in bai kan da kirgi kande isannay ago ira imam shafi kaga bangandi kan asinu bor kan go huro ka annabi sunna fo charai ka annabi sunna fo carai? imine susbe am hur bida dirra hala ala walin mune zari ga to lakalo man sara irma bai kan bid'a din har ta joni kirgo ti addina la nyang fosine al qawlu ala allah bi ghairi ilm hari no irgo gaci kan mantin da bayire irko ta la subhanahu wa ta'ala mun irse wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula hari bonno irgo irsin da bayri hari bonno irgo ka irsin da bayri irma bai mo kan haikan bo ir irsin da bayri wati kul nim kai kin bon tasu gangano mata na himanda hano din hani irko talagin kendi agin ha ni wani hange ifo ni himanda ifo no ni hange hangal wazu ni hangal okuna gita ma wazu no gote kwarora boryan goni kan hangai digi duwa kan yi lutu imi lutu maka borain wadin ci wa kala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran din igici borai sai wasi hangan qur'ana disi halaka tonan kan yauyan dika habuni gidan yawai da ra'afo ne he ai wala kalkonino dai ma habodin ka ai ma hangan haika annabi goci ya riga limo la kalkonino kaka hangan wazo se nims ko kufur boray dirra nima ma haiki gogici wodin sabai se ni wana hangai wo irko tala aga hawkin haade ni ci ni hangan yaadi noon moyse ifoni guna yaadi noon wani bina ga himanda worma cheikh moussa aga o sala alhasir taray ni bina ga hima yi ne boryensi zamine deborgo bid'ara da kwanne ya ni gani kagar deborago bid'ara alhasirtaray fo mai zama gwarai mu ine sunna bonnongi gogo ce cheikh zubair gogo saraga ne sunna wo kiigene da alsilam taray de ti sunna toy bi kodde cafaray gwara su kwanne. amma da aga konna borai kan sigine sunnanci yalla ikan da harta gino iman kan da harta gi wo kan annabi na borai ki wandi sallallahu alaihi wasallam kan borai dirnya kan borai jahile ki funa ga ngani ka borai fongandi yadi noni wani bina kalir ko tala minaha alhasir tara kanite wani wani borkan go annabi sunna bo kalir ko tala min hada wani kullir ko tala gin hada pat il ifo no borgo jabi. wazo mo te ko arade man kan hangana se siyasa no te nin jabba sambu na hau jingar mu woni man te siyasa maga fore maga ni man jingar amma dai wazo ni go yelle lamban bi cin borai ni dorandi ifo ni ni dorandi da qur'ana to yi shaytane gare qur'ana zain chobota mara za'in chobota mara no shaytane gizu to wadi sabai sai mu kokari maka ka hangan wazo sai masu kokari ni mutum te bore kan ga izai kar in ka hangan wazo se bore ngor izai go tun ka fuye ni kar to mu humburi ko tara ni man kan izo mu wani gagan war ma alfaga ne almana ibragi kabunu da izi waino iga kan kalwara insha Allah hadde alman fo man kani to suka skanu kino da skani aga hannu kala aga hanni kala sabuna wori sabbe senya fo sine worma aga salam bida bon annahu shar'un fi din ni goga shari'an da addina ram ni goga shari'an da har tajino ni kanda addina ra am lahum shuraka'u shara'u min addini din ma lam bihi Allah irko tara subhanahu wa ta'ala ga mu hasu al-qiyam yalla igwanda bore yanno kanga shari'an da ise addinara hari ka irko talaman izin ta ise yalla irsi igi taunu annabi alayhi salatu wassalam afuna kan da sahabai kan boriyanci e ciima hari te addinara annabi ne bori mo hayandi a karu min borobon ane bor filana bor filana ga banga mingi sunna fo cere ane no ga siba addina ga ane la ay wona sunna ngano ti ifo aygi hiji faman ba an sunnati ane bor kan konninga wani sunna falaysa minni a singa fondamo yariga haddeni ɓe a sari andi addinara kunni da har taji addinara igaci suba igaci subsi igaci Wani sabbai sai, da ni dani sari a dinara, to kunni kanda taari kakada addinara igacimo nima baymo kan su'ul akiba goni sai ya fosina kokor mere bor kulkan nidi bida arana go kalim ko tala ma jarraba kokoro si woni hadde boraman tubi zama galiban ine bor kanga kam bida ara hala gusara kam man tijahil bo ni bay boray bayi mo jahil tareno go iga iseddi ma hangen waze si boray kan dete abu jahal dimo kimone ya al hasir tare maga بريو غالبا اسدو توبو ان الله حجب ما كان النبي عليه الصلاه والسلام ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدع إلكو تلا ججمنا قدر ما أنا أجن جنجني متوبي كمونه يا أمارة نسينك توبي يا رجال الدين وانا سي مصيبة بمبتنو نما جنك توبي يا فرسنا وانا حقيقة أنا أجمير جمو نقول بدعارا يقول أنا متوبي هو كنا متوبي سبا نمونج ago sababa yar aidan kazalika walin ne danje bambata nya fosine hari tajo kan borago te addinara fitna rano borga kan ago fitina bambata yara nim kan shirkira ya dinga irko talanir humburan din do woni ani falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim lamul amurnu a furfilin filul mudare ga irko e talago ga ir humburandi ayan wone di inna guna qur'ana ra aya lamba waidukin di hinzano lamba aya a ga saban da annabi wani alomoro tas kai ko talago gir humburandin da annabi fo cerai abu yango banda amus ni kai ka annabi fo to fitina fono gu dunin fitina di ngano ci shirk kan ngi di borbo bu gono kan sarai no igi tawaf da borbo bid'ara da ko sarai sai na gno ruwa sun duku no gono adaka no gono karra igi no urda la bai karra bid'a ga bakul bid'a ga bagumo ni kagar dingareira sarai gono igi tawaf kamar ganda jingar kaino bu jingar keyɗin ga yeko koye keɗa nuru nginoga yekka gorbu kaɗo ka waare il faut noon i candi kandi woni kari wonji annabi wona fonda ine ingi woy fo noon gige ba ingi wona yi fonda to har no kan in tubu baba yi tubu baba yi tubu yi ga mana sirkance yadi no ici wodi bombono i bafunay to irko tala subhanahu wa taala mane kala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina irko talani ngani addina kubandi borisi annema ngani kubandi borisi al-islam talangani ku borisi to ifo no ni gaba nyago fo sina ni kan da har taji addina ra dinin ha jingarai fure mo addu'a woni ni te bankarai da yin addu'a woni ni te wundira fatin addu'a woni ni te amne wallahi suwani wone no goni jini duwa wai ki gite su bai da lasar duwa wai ki gite janta komse duwa wai ki gite duwa wai ki gite azkari nuwa ir jange ir ko isan bu har tagen kada addinara wallahi bore ngor kan duwa wumbo digo jirbi isbate duwa fa dargi mona kakkani duwa usi alwala si ay kursi matano ni mondu ma ga tekiti an nura نسبة إركوة سبحانه وتعالى زنبور كان ونجي النبي كلا ونجي إركوة سبحانه وتعالى واتكل يقب ولي جدا ولي سبع النبي والله تنقرنا سني وانا دليل إركوة راجل كيك جابي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله النبي عليه الصلاة والسلام إركوة تلانون يامر أمنا بوريسي بور كل كان قبائل سبحانه وتعالى to a minga fonda gana ittiba'i sunnatihi wa shari'ati shari'a ka annabi no gore chondi shari'a ka annabi no gore chondi mata na gore chondi da tirai idin danki ike aran sai alfagai kan bisa irko talama albarka da ira ike aran sai ne lahadari na ne ya to da burato lahadari haikan sana akidi bun kula ga murnu ina wa yas'alul ulama nima alfaga kanda wa alfagai ha mai nuna ta alfagai wata foro yana filanin wasu ya alfaga wata kan cina gogoi da woka annabi na boraki wani annabi fonda za a yi nasa hadis goyi filanin ne ya o tabbati da su o bai sunan ci akwai fisino daman ma hadiso a sa bai akwai gununu hal o tabbati wala man tabbati za a tabbati a gina sama wata wani sai no sunan ci go solante imi hayan hayen linda hariyan ima su suba he asto suba tun wazo dono igo goida wone noti sunna baki sinin wane noti annabi baki sinin ya fo sinin wone mo haykan go girgan janya fo sinin inga da yati ifo aljahl bil kitab was sunna sababa dai no qur'ana no irsi bai dan ka gingaraira fayan ka kan nigati inga noti niga garbora kan guwani qur'ana Ta kurana qur'ana matuka ka hagunda ni kagar sunan a ga aga a ga tartil aga hagunda wodi seno jinguro aga wani monnuma ka hagunda Yadin no manhajo kan irmane sahabai ba funi abu sahabai noti mai yan yalla noti. annabi alai salatu wassalam wana boray kanga nday bafunay wala shekay wani kan aran gogo bondum ise an ganda annabi ne bal sahabai i wani bafuna aga hagu irma irma kyauki da zari wato kurkan cin gogi i wana istuwaro kyau i wani bafuna kyau kun niga ba kur'ana gumo niga ba sunna gumo hukun majalisi yan gonu kan fike tire hinna kyau isi ba hadisi kyauyan ifo se zami ne hadisi aginte izalizm aginte ke hadisi kyauyan annabi wani sanni nim kagar hadisi tari wani fa ingan da hadisi ya lafante da hadisi ya sahanta asifa yanka wo ka ine hadisi no ngo usam ka doru dem nim di borfo ngon wazo me ame hadisi waran kana kyau ba fono man tabbaci ikul mono an godo a goida zama sai hadisi bai to sunan kai din fon ne ikul no gisam da qur'ana no tafsiro gice ce aya in fahamda mai no fassara sahabaira ibnu abbas gono a wani talibai gono ibnu mas'ud gono a wani talibai gono sahabai gono ibnu umar in su bai gono sahabai tafsirai ra wofono wofono kanda Za yi tafsir fo kan sahabu fote wala talib fote igbe kan sahaba dona na sambu ya riga annabi doni yin sambu wani seno da bara si faham da qur'ana wani manhajo kan bu agodira wala larabci na bumbo wani seno aga sambu am sambu dalil am ne kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi am sambu am koyte maulidi manga wani manga maulidi te irgo ce ci hadisi kan a cabano kan annabi alaihi salatu wassalam nona te mana mana hukunawar su ba hukunawar su ba kal su ba alkiyo mu bara sun kan dalil wato dalil ta jino aka kan kandi qur'ana ra an furne an fatana an furne an fatana wiza ne al'umma rogo candi ni ko ku baki sinai da iko ta subhanahu wa ta'ala a go sababa yara idan kazalika ittiba'ul hawa fundi bai irin mu mabai kan fundi bai ga non borbo ba halacandi النبي عليه الصلاة والسلام من كلا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به نوان كمان ديو أسي كوبي نسيدو كمان دي كوبان تي كلمة غانا نوان فندي بايو دي ما يتبندا النبي عليه الصلاة والسلام فندا نوني غانا معنى نوان فندي بايو ما كان عليتي أنا لو كان الدين بالرعي لكان أسفل الخف أولى بالمسي من أعلاه دندا يمنع الدين لك الونو دائر من ينورا إركبي السلام تري بسند سلوك كرة وانوان ينورا بريكم الشيشات والخوف دم إجمع